ɗan dogon buri akwai wanda Allah ya taimake su burinsu gajere ne kuma sun iya mallaka zuciyarsu akwai waɗanda kuma suna da dogon buri ko akwai abu mai dogon buri za a yi halin da magana tun da zai can baya an ce masifa dukkan masifa ma shi ne dogon buri والناس كو بي فصل بكو فصل في تفاوت الناس في طول العمل أنا يونا والناس متفاوتون متاني ما في في تاني سنة في في تجونا في طول العمل تفاوتا كثيرا في في تقوم الجوى منهم ناس كمان من يعمل البقاء ila zamanin harami akwai mai fatan ya rayu har zuwa ya tsufa hmm? burinsa ya rayu ya rayu ko ta rayu ta rayu har tsufa a kusan duka mutum na shi yanci in Allah kai mu na tsufa sai in yi kaza in na tsufa sai in yi kaza in na tsufa sai in yi kaza amma in na mutu yanzu zan samu kaza in na mutu yanzu na yi kaza na yi kaza in na mutu yanzu har dai Allah ya karba ina da kaza ina da kaza ina ga ba a fayi ba na farkon aka fi zuwa ina tsoho kusan ayyuka ma da dama mutum yana jingina ko a zuciyarsa nan da ya tsofa shi dai ba zai yi kaza ba nan da ya tsofa dai duk zai watsar da kaza wanda ya tsofa dai hira na duk ba zai zauna a hira ba sai ya zauna a ita tasbihi ita tasbihi ta karatun qur'ani ita nafila ita salati ga dare amma yaushe in ya tsofa amma yanzu zai tsantsana shi ma duniyar sa wa minhum man la yanqati amaluhu bi hali akwai wanda burinsa na ba ya yankewa ta kowane hali bayan ka to amalu bi hali wa minhum man huwa Kasiru amali akwai mai gajeren buri wanne kenan eh amalu ba burin ne ba zai yanke ba kwata-kwata shi har ya wuce ma tsohon tsoho za a gani tukub da buri ai kusan sai ka ce ma to wannan mu ne nan karshe mai buri in ya tsufa zai yi kaza mutumin kirki ne waliyi ne daga auliya Allah ya har akwai lokacin da zai watsar da komai daga ga tsohon yana sallah lalata ba sai ita gemu bayan hana wasan to har ya tsufan za ka ga ina buri ga ga mutum yana zaune ya yi tsoro yana fuloti na nauri kaza dattijo ya kai wata gargara sai a ce gidanka yanzu nawa za ka sayar min za za ka wa masallaci za a faɗaɗa masallaci da ce ban yadda ba in ma wani ɗansa ya zo yana ba shi haƙuri kai haƙuri ba ba a tsayar da wurin nan mu koma wani wuri ishe to bai yadda ba ya tara ƴaƴan shi ko na mutu ka a tsayar da wurin nan wa masallaci ko na mutu haka la yankati wa amaluku gaskiya ne na aka yi gidan tambayin tana sa ƙara wurin duk da abin wani lokaci ba ka ba shi tunani amma ga sunan ba ka kai mutum ya tsofa na an ce fulotin ka na wuri ka za ta yi maka magana kotu gaskiya ne kamata magana ka a kotun ka ne amma dai akwai wani abu yanzu lokaci ya yi da za ka fara tunanin arzikinka arzikinka ka taimaki musulunci da shi duk ƙarfin da kake da shi ka taimaki musulunci da shi martaba da Allah ibaka takwas gine ka yi amfani da ita addini ka yi gaba dangi da kake da su ka yi amfani da su wurin addini inda zai ɗaukaka ɗaliban da kake tare da su ka yi amfani da su ku yi ajiyar musulunci wani abu shi ne Allah don ka wanda kawai Eh, zai amfani da dangin nasa kansa zai gina zai amfani da danginsa ya'yansa zai gina zai amfani da wani laitsinsa mene laifinsa zai gina saboda wata rana zai rasa ta yi masa shi baya tunanin akwai Allah ya fara akwai Allah Allah ya halice shi amma yana ganin eh, kafin a zo na kan Allah zai yi da kansa ko addini ke buki yake akwai masu buki da yawa misali zai ba su fai bayyana ba wani mutum zai je ce na shiga wani hali wallahi turan da aka dawo masallacin nan da ni aka yi fandisho da ni aka yi kaza da ni aka yi kaza amma yanzu ba ni da kuɗin haya shau da ma asusu kafa mu a za a faɗa mana a faɗa min wannan ya fi a kirga da ni aka yi fandisho ni ko ba san shi ba ni ba za ka gane ne ba saboda cikin jama'a na ke nazo ne sallah yan sura zai fice to kenan da duk wanda ke sallah za a biya shi za a magana wanda zai je asibiti ya ba shi magani da shi aka yi wannan kwandishin likitan ne sha gami ba ba da ne yi gami ba a a likitan da zai ce kai wannan ba za a yi a wannan ba shi a kai foundation su ne suka hana suna aiki ana sau da ka yanzu ba zai biya ba da shi aka kwana ana aiki da shi aka haɗa taro sisi da shi aka yi dubu kaza kaza aka yi shi au to dama ashe buki kai na ɗauka kayi saboda Allah ne mata kuna cikin waɗanda aka yi foundation da su da waɗanda aka yi hakan da su wane ne yake shan magani cutar za ku ce na lokaci na faɗin maganganu ba wani abu nake sa nake faɗin maganganu wasu maganganu ne da suke zuwa mu da suke zuwa mu kari zai to ni dai in muna jina abu na ina ni ma da ni aka abu na amma na gayawa aka bi duk wanda ibani magani ya ɗibi maganin asibiti ya bani kyauta daga cikin asibiti Allah ya isa na yi wannan ya sa kinka kowa ya san haka to saboda kana ni ba na shan maganin da ke wuta tun da ni da ni ne ni ne shugaban masu yin asibitin ni ne shugaban kaza ba ana ba ni ne daga asibiti da biya ke da kowa ke biya ga adam nan ka tambaye shi ko a ɓoye ba anan ba kyauki ko kyauta ake bani ko biya nake wannan ba dan ko ba na san maganan ba ta wasu daɗi ce babu komai ko ya haƙuri ku dinga bi ba za ku bi abin da kuke so wata rana dole ku ji ba daɗi to ku haƙuri ina kare ku ne yadda za ku ci gaba da tafiya nan gaba ko za a ce kaza ko za a ce kaza kuma ke tambaya ji komai wasu abin da suke ɗauka kuma da sa'a sai ne masallaci nake ɗiban ban ga yi sa nake muku lokacin da gaje ce mota fa na bada ba ainihin kuɗin masallaci na dauka na ba ba taron kufa na ba na dauka daga nan na zuba a nan ba kuɗin makaranta ce na ɗiba daga nan zuwa nan ba ba kuɗin asibiti ne na ɗiba na fa a kai ba don ganin mota ta na sayar har ma ta jibirin suka ƙi a sayar da da kyan suka zai da ita ɗari tara sauran taura sauran dubu dubu ɗari na shiga haka na shiga haka wani ke da ya ba komai zan ji ne ma na gefe na da masara ko na tattara masa ta ta tsofa da sabuwa za ta kai min wannan sai ce a ba sai an sayar da ita ba ga dubu ɗari kuma kuna son gaya muku shi sai ga muku shi ba kudin masallaci na ɗiba ba ba ina ɗiban abin da zan yi ɗauki kudin masallaci ga kara ba ba kudin kudin masallaci nake ba kudin masallaci suna nan kudin masallaci in dai bai ba ban ba shi ba to bai ba ne na eh? yawwa a dama saboda irin ku ke faɗin wannan magana ai akwai wanda suke zuwa suna samun ku su gaya muku haka to alhamdulillah wannan shi ne nan gaba wani ba zai zai fi muka za ba ba wai na alhamdulillah ko kuma da za ku taimake ni har na famu da irinka to ina roƙo ku taimake ni ne kuma Allah ya tsare ni da gariya da mai masu na ta taya ni du'a amma ba nan ba kowa a zuciyarsa a gida ya roƙe Allah ya tsare ni da gariya da mai masu na akan haka kuma sannan Allah ya taimake mu gaba ɗaya ya kare mu daga riyan da neman sunan kuma Allah ya taimake mu wannan muna ganin sa daidai ne ɗan bandan bandan ne dai Allah ya karɓi bandan bandan ɗin ya yafe mana kurakuran da ke ciki wannan shine iyawan mu na ƙarshe yadda muke gani kenan mun iya iya iyawan mu kenan na ƙarshe iya fahimta mu ne ta tsaya iya nan ku ci gaba da roƙa mana Allah amma tsakani da Allah roƙo ba cikin jama'a ba a zuciyar kowa ki roƙa mana Allah wannan su mutafawi tunaku ba abin da yake yin magana tulul amali amma ba laifi mu maimaita fi tulul amali tafawutan kathira minhum man ya'malu amalul baqaa ila zamanil harami wa minhum man la yanqati'u amalahu bi hali shine gida tambayo ko wa minhum man huwa kasirul amali akwai mai gajeren buri farawa an abi usmana annahdi annahu qala balagat balagtu 30 wa 100 mai ya rayu Allah ya ba shi tsawon shekara ɗari da talatin wa ma min shay'in illa qad arabtu fihi na nuqsa ba wani abu a jikina face na fahimci yana kafa duk wani abu da nake ji na cikin jikina ina jin yana ƙasa Allahumma illa amali sai buri ne yana nan yadda yake fa innahu kama huwa sai kaga wannan maganar na biya da bori gina shi ya faɗi mun wato haka muke hmm? shi ne tsoron Allah fa ya sa har ya gano ina nan abu don mutum zai zauna da burin bai ma san ina da burin ba bai ma san burin wata illa ne ba da an kai martabar da aka kai amma burin nan zuciyar nan na nan tsaye wannan abu ne da za a gane masa wata baiwa ce ta Allah da Allah ya masa har ya gano haka wahokiya fi kasar amali an ruwaito labarin wani mutum shi kuma labarin gajartar da buri annam ra'ata habib matar habib abi muhammad qalat kana yaqulu li kullum mijina ga wasiyarsa gare ni kana koyaushe mai rarana wata kararar ما زال ولا يزال الله كان يعني أبا محمد يكن إن مت اليوم فأرسل لي إلى فلان يكسلني ويفعل كذا وكذا واصنعي كذا وكذا أقول لك إن يا ما إن مت اليوم إن مت يوم توكي تورا زوا ولمواني kaga ko zai canza zai yi in ban da ba da muna da yawa ba sai ce a cikin masallacin nan ba wanda yi wasiyyar nan yau da ita shi da kai kullum safiya fa baya ganin bara ya faɗi bana bai faɗi ba ba ta auku ba sai ya ce wance in na mutu yau ke turawa na yi min wanka zai yi nan da gobe ka san rauni shi wanda kake jiya ima wanka gobe Allah ya mu ka hango wani abu tare da shi nan zo tun da shi wani bai sani ba daga kai sai ma ne za ce to yanzu yanzu ki tura wani da ake kira izo imin wanka zai yiwu a ce ko ke ke min wanka a'a za ta ce in yau Allah ka tsire na tun da zuka gana gari ya waye kila ba zan je yamma ba wasu ya ɗan wasu to ki ce wane ya zo min wanka yafsilu sannan wa yaf'alu kaza wa kaza yayi kaza yayi kaza kaza amma ni da nake yawan cewa ce kada ku je kaza ku ce wani da an zo ko da wani mutum ya tashi ya ce a jira su wani ce ka ku jira shi ka gaya wani ta a ce a jira kowa in na mutu a kai da kuma ga maganan da zai yi a makabarta kowa daga nan an yafe masa ya koma gida abunda malam kullum yake wasiyarsa na sun kusa ka ce ainihin kowa da kowa koma bakin yankin yin islamiyya ku koma islamiyya yan kasuwa ku je kasuwanku ma'aikata ko ce wurin aiki layi a gayawa ne ya tsora layi ya zauna a layi a yau je yi karatu saboda ganin maganan da na faɗi ta tabbata ya koma kuma sannan kowanne da zai zo a ce masa ya koma gida shi ma mutuwa aka yi masa can ya zauna a gidansa ya karɓi abiyan iyalansa iyalansa da za su taso da maza da mata da menene ya zauna a gidansa su yi ta'aziyyar su su yi in su ya ishe su su watsa su sabi inda za su ina son wani yau za ka faɗi gobe sai ga wani ba zai iya ba sai ka canza ka ce to wani gobe wancan ba zai iya ba ke a to yanzu a ce wa wani kila ma wata rana a samu wata mace a ka ga ai za ta iya fatattakan mutane a zawanci wato shi sai ya faɗi wa matarsa tun da akwai amana tsakaninsa da matarsa akwai yarjejeniya tsakaninsa da matarsa akwai aminci a tsakaninsa da matarsa yana da tabbas matarsa ba za ta canza wani abuwa canza wani abu ka auna a je a yi kaza a yi kaza in ka zo sai ka tara ko an rage ko an kara ko an jinkirta daga ce to ba ka da mabiya eh, ba ka da matar mu'amala kana da mace dai wanda suke zaune tare mu zaman aure don aure aure ne amma ba ka da mace ta mu'amala da za ka sai mata wane ije yi kaza ba ka haɗa da wane da wane da wane ba فلا يدخل ايه ميك لسنا فلان يكسله ويفعل كذا وكذا ده جماعة كيوة واصنعي كذا وكيكما قاعد ذاكي قاعد ذاكي kada misali da ya ce kada wani ba wata ba kuwa ta shigo nan gidan da in ta shigo in dai ba za su shigo to fa sai sun yi aika aika faƙila laha wariya ru'uya ake tambayar a'a tawashi ya yi mafarki ne قالت هكذا يقول كل يوم كل يوم kaga me yake wannan shine kasarul amal ko rage muri rage muri na sha tsaya muku kullum da in zai ya fita daga daki yin bai ɗauka zai koma amma in na yi sau da sai na fi wata dama shi wata biyu ba za ki mamaita ba wannan yanzu ya kamata a sai ni a aikace da ce da da fito daga daki nan na fito da niyyar wanda ba zai da niyyar komai da iya ba zan koma ba amma da sai za sai da rika yanzu za a ce to yanzu ka shirya za ka mutu yanzu sun ce yana ce to ka ɗan balle shiga ɗaki a mutu mutu mun tuna ba zan fita da komai daga ɗakin ba amma wani abin ba zan so ku ganshi yadda yake ba ban so ku ganshi yadda yake ba kuma ba imani buri sai eh, har kana son za ka fita ka je ka dawo to ku a wannan dillan da za ka fita da so samu ne a matsayinka na mai kamanta gudun duniya to in ka fita kada ka fita da niyan za ka dawo sai ka kaddara in mutu a can to ga yadda za a ga yadda za a suna da yake rubutuwar sun yi da abin da ake faɗi sun gamsu da shi ba mamaki mu muna kuka da wani abu yanzu za ku yi magana masu rusawa sun fi masu tsora magana na maganan mamu da sani bacci ga yi bacci yake kana fita maimakon kafin ka samu biyu a jere da za ku ɗora wannan magana mai maimaita ku yi kaza to sai ka samu kayan magana da mutum goma ba su ma nufi nan wurin ba so inda suka nufa ta ba za ka zama kana fata da ko a yi daga sai ake katabu kowa kasa da shi kake nan kullum sai magana duniya kake nan kullum sai magana duniya ce to wannan kansa ya kusa bugawa amma da ake kana fita za ka sa mai tsora ma sai ka tsora wani wannan ya tsora ma wannan ya tsora ma wannan ya tsora ma ko wa'annan ɗaliban suna fitar zuwa yaran na ba su ya tsora wannan to yanzu kuma Allah ya sauƙi to عن إبراهيم بن سيد بن السبت قال قال لي أبو زرعة أبو زرعة يكي تبين لا أقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك هنا سوى والله ذن جايا مك وني مدنا wannan magana ma kuntuhu li ahadin babbadi wa wani ita ba in ba kai ba wato irin kana za ka samu abokinka sani wanda a junan ku ba ku da juna riya haka kuke taruwa kuna wa juna faɗa haka kuke taruwa kuna tattauna al'amuran to wani lokaci su karan kansu kana magana su ta kafa ke jaddada musu wani kafa kafa ki baki maganan nan da ni da kai ne tattace amana ta amma ni da kai kawai musan maganan nan kila ko kai aurenka ba komai ce ba ni aure na komai ce ban gaya wani ba na karashta min almasjidi منذ ishiri da an فحدثني فحدثني نفسي Ya ce ban لكن بنتقف تادق مصلى سيبا يوم shekara ashirin kenan raina ta saƙa min zan dawo gare shi duk fita masallaci da zan fita sai na ɗauka wurin dawo ba kuma yau shekara na ashirin kenan kasan wannan kawai almusa ba garo ai ko zai rage munanan ayyuka in ma bai basu ba gaba ɗaya saboda ba ma masa tunanin zai basu gaba ɗaya saboda ba ne ba ne ba Ba na mutum ne tun da yake shi a shekara yau ashirin duk masallaci ne fita yana ɗauka ba zai dawo kamar sai ya ce irin yadda za ka ga yara na tafiya ka ga ka ji sau lokaci da irin wannan kwatankwatan imani kwatarar na wanka na ji yara suka to yan ƙananan kanana da muke faɗa da sofa faɗa su dame mu mu mu dame su suna wucewa a kan titi na baya suna cewa Allah karke masallaci yau ba za mu sallah a wurin gaba masallaci yau ba za mu yi sallah ba suna tsaka hannu yan kuci kuci ne fa in sun zo sallan ma faɗa ake da su amma dai an kira sallah suna wucewa haka suna ta don ta gudu Allah sarki masallaci yau ba za mu sallah a wurin gaba تقوى الناس خصام تربية أنت جمو واتس من يشي الله أرجع إليه إيه وبس أدرى و الله كنا إيه إيه الله رجع شيء بيم جئين لك القرن هذا إيشي إن جئوا شيئاً أرجع الله أرجع معنا فحدث النفسي آه أي جئ ما يكي فحدث النفسي أن أرجع إيه mana raina ta bani labari zan dawo daidai ma yake sai ka je ka kakara wannan na kakara shi a na da amma dai wannan ba shi ne kamar yanzu misali da ka fito daga gida muna magana ne dole maganganun nan mu dinga sa kai wani an buga masa misali a kansa baya jin daɗi yanzu da ka fito gida ka fito ne da niyyar za ka koma to to ka gani bai kamata kai yaka ba in shi ne ya fito gida yanzu ya gyara gida ta inda gari ya ida amma bai dawo ba gashi gashi gashi dan an jima an ka koma sai ga ka ciki ba zai hana ba ka koma in za ka fita misali tunda na san ka zuwa shago ko zuwa anguwa ka sake niyyar in ka fita za ka sake dawo gida shi ma an ka zata tokila yanzu sai dai a dawo da zawata to haka shi ne rage buri wannan shi ne mutum yana haka zai iya zama mutum na kirki to ya zai burin a yadda sai zai muga kan ayyuka hmm. kowanne zuwa eh Thank you. haka an ah, kwali jin ka taba jin maganin wannan din ba ta yau ba ko to yanzu za ka fara fafatawa kafin shi ma shekara ashirin da ce aiko ya yi da ba haka ke ba ya kai yau da gobe yana jin karatu yau da gobe yana karanta karatu yau da gobe yana karanta tarihin bayan Allah yau da gobe yana karatun Qur'ani yau da gobe yana karanta wa'azozi masu lobai ta zuciya yau da gobe ina kaza har ya samu ya fara da ya fara ɗin kuma kafin da farawansa bai ya ɗorewa ya fara ya zame ya fara ya zame ya fara ya zame hatta kai ya yi daidai abun ya zama jiki a gare shi ya daina saɓawa to da daina saɓawansa ya hau kan wannan matsalan daidai shekara ashirin kenan ba ka kwalla faranka yanzu ka ce zan yi kaza yanzu za ka za ka kaza ba za ka fita yanzu ka fitar da du'a imam malam da kaka mutum ya fara ka fata ka ce Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ni Allahumma abu wa barhamatika sai ka yi sai zaka tuna da kaka ka samu kafara zaka shiga masallaci da kaka ka samu hakkun da wacce kafa za a shiga zaka ga misali yanzu ga kadara manyan mata ne a ga kowanne ga yara ko ba a samu maza wanda ya kula ba amma dai a mata zaka iske sau da dama wani zai tsaya a masallaci sai ka samu mace goma in ta zo da haka take shiga kuma cikin su din nan in digiri na ko mai digirin boko ko NCE na kaza ko mai ne na kaza na addini an yi famare an zo wai ana neman kwalin sanari amma ba a san da wace kafa ke shiga masallaci ba in suka tafi dinnan yamma yamma yamma kaka kaka kaka kaka da sun zo kawai hagu za ga an turo goma za ka sun wuce da abun nan dole sai mutum na ɗauke goma shiga da dama Sada manki. fito sa ki tun da ka'idan koyarwa nan da wake tun da ka riga ka shiga ka isa a ce a'a dawo saboda gobe ko don tunanin ga wani zai kama ido Ku a jikinsu inda ana fi daga ya fi daga shiga masallacin nan ka shiga da karatun fa ake a littafi amma dai a kace ne ka biyo mutum da a ce kai ne mai maki to za ka kada mutane da yawa a hankali ake kwayoyin gaskiya ne kamar misalin madda mala yahuda ma yi tambaya yanzu misali barwan ka riga ciki ka ɗauka za ka koma ko ba za ka koma ba eh? za ka koma to da shi ne in ka fito ina zai ɗauka ba zai koma gida ba don kaga kamar irin ka misalin ga kaddarawa amma ka ku je ku yi saboda kada mu jawo kanmu bakin jini mu kara kanmu bakin jini ba da haka da ake yadda ka taso daga lagaci kudin nan zaka zo a haka to a jasa ka akwai lufafa don a cikin ku da dama akwai wanda ke son abun da shi da wani kaya don nan yanzu kuma na san ba a rasa mai harami ya koyin shi hiran da ya mutu abun da shi da shi don ya yi tsawafi da shi hmm? akwai to ba mamaki mai magana yana da shi haraminsa bai boye to inda ya san ba zai koma gida ba ai ka zai sako shi a jakarsa sai dai gudun kada ce mai ɗan riya mai neman suna ko ba haka ba kuma sannan kada wani in ya gani ko da ba za a faɗi ba kuma sannan a dinga ƙara ma a dinga zai zai kuma halaka ka in ka tuna za ka ji za ka ji ana magana ce ai wani duk inda zai je da rufafarsa ai wani yana da tsoron Allah ka ga nan ma maka mai dankali ba wannan ba ganganin mutane sai su halaka ka amma in ba da ba da haka sai ka da ka ko kuma yanzu sai dai ko kai wani wayo amma sai ka ga wani ka nemi wani wayo a nan masallacin ka zai da za ka fada shi amma ba ɗaki na ba ba zan aje maka lufafa ba ina samun na ba da ita daya ga koyi kayan ka inda ba mai gani amma sai kai wasiya na koyi a wuri kafa Kuma a motar ka ka samu loli ka ajiye ta inda za ka je ga ka kuma sannan lokaci ban da lokaci ka dinga daga ta kana gani in ba kawai ta zama ajiya ta kai mata wala eh, ta ajiye ta sai kaga har ta yi wata saboda a buɗe yi menene ya kafa a wanke ta a yi mata bula a samu laida a fata a ciki sai ka sake ajiye abun ka gefe to wannan kada kana da niyya in ka fita za ka ayi za ka koma na mu riga cikin eh to shi bai taɓa fita daga masallaci bai ɗauka zai dawo ko kai kanka an jima za a tashi kana daren za ka fita ƙarshen ta kana daren gobe za ka dawo to in ka fita goyi yau za ka fita daga cikin masallaci misalin da ga kaddara an ba sai to kuma dai shi kenan sai abun da Allah yi sai dai abun da Allah yi sai mun sadu inda na bar in ko ba haka ba shi kenan kana ban kwana da su wanda za ka yi tun da ana kada maka hannu ko da ba ku tsaya kun ba kun yi hannu ba za ta yi an je ba sai to sai kuma gobe ce sai Allah to kai mu daga Allah ne zai kai mu kila su kenan kai ruwanka na'am Yeah. Eh. gaskiya ne kana ta tunanin sai to ya za a yi mutu ikai haka ya za a yi mutu irin su ma'azu bin jabal ne kowane ne wa cikin dai bin na wanda ainihin an gashi ina tafiya ina tafiya yana irin wanda lissafi yana wannan ƙididdiga to ka ko da kallo zai yi ba ma sahabi ne ba wannan ga wani ma yana yi kuma abin zai yi wa sa rai ne a abu sannan kuma akwai samun taimako kana nema kai sai ka ji dan uwan kamar yana kamantawa wanda ka zai koye ma ba za ka koye masa ba hmm. ba minan albaiti ba lafi da da ka gani shi babban wurin sa masallaci inda za a sai a yau bai shiga ba zai iya kwana ba a gidan shi ba amma ba zai masallaci fa ka shiga ba bai eh, mu yanzu bai ne tabbas amma na masallaci ba tabbas wani ba zai da zai alhamdulillah ana kamantawa amma dai gida kam ka sare za ka kwana a gida amma jam'i a masallaci ke da zai iya kai sallah ka kai kaɗai ko ba tare da kuka jikin ka ba tun da an riga an ga masallaci ba ka damu ba ko kyale wannan wa'azin da yana nan mutum zai sa wannan magana a bai ci gaba da tattauna ta zuciyarsa. Hmm. ma kharastu min masjidin ainihin ban fita daga cikin masallaci ba ma kharastu ka za iya ce ma munzu ishirin na sama ban taɓa fita ba shekara ishirin kenan min almasjidi daga masallaci fa haddasa nafsi raina ta bani labari shine ma'ana mukan ce raina ta kala an arziya ilaihi zan dawo masallacin nan kai ba da zai Eh, ya da wuya ka dawo. Mm. kaga ai daga nan ta dubi yadda aka ma ba shi suna a yau ne za mu ga mu cewa tawafin ban kwana ma'ana daga yau shi ke wanda mutum je aikin haji kusan zai taho ne da ni da sake dawa wurin nan kuma sai dai alahira ni kam na ta kenan kaga wannan shine ma'anan ka yi tawafin ban kwana idan ma baka sani ba don da dama mutum zai yi tawafin ban kwana ba da wannan niyyar ba amma asalin ɗaurin bankwana abin da ke nufi kenan ka je ka yi bankwana da wannan ɗakin shi ke nan ba za ka dawo ba don da wuya za ka iya dawo inda rabo amma dai abin ya yi kama da wuya ku bari a gangara wakila liba'adihim an ce wa wani ala ta kasilu kwamitaka ba za ka wanke kayan ka ba yaushe ne muke magana umar dan abdullahi rigar kenan watan kunshi zuciya sa a wanke masa wannan rigar ta ce to za mu ya sake dawo an kwana bakwai bai shi da rigar ta yi dukkan da gwacha na na ce kunke ke masa wannan rigar ba ce to rigar fa kenan bai ajiye ba balai mu wanke tufan kenan mayafin kenan bai ajiye shi ba balai a dauka wanke ka nemo mu yanzu a wannan abin da aka sarki ne fa ɗan sarki dangin sarki kuma yanzu sarki, amma kai ga inda ya rayu A duba mutum ba kowa ba malam ba komai ba mana rigunan mu shi nan kaya sawa mu ba an ce ne mu daina sawa ba ina ma da za mu sake da tsoron Allah amma wannan ga halin da ke ciki bai aje riga ba har da za a wanke kullum ganin ke mutuwa zai yi san ce dole ne za ku wanke wa gawa Allah ta gasila kame saka kane wa kalle ba ala ta gasila kame saka kala al'amru a ajalu min zalika ina ga lamarin ya fi haka kusanci ba zai yi ha'un wanke ba ban mutuwa kaga wannan akwai kasarul amali iyaka kasarul amali kuma ba wai kankari ba ne ba a'a da gaske ne ya suka dauka mutum mu yanzu ko da mutum zai bari gasa da dauda daga ganye ba wani kasarul amali ne dai jinyo kawai dai don mutum ya samu suna ne da baka ya faya musu duk da dai Allah ya san wanda ke don Allah shi ya san kawai wa Muhammadu ibn Abi Tawba Kala. أقام معروف الصلاة معروف يصلى يدي إقامة ما لم يهد تكيم ما ثم قال لي سيكي من يجي محمد بن أبي توبة كنا تقدم بسم الله ما الله كذا قال ما يوفيك كل تواضع وأنت تواضع فقلت إني إن صليت بكم هذه الصلاة to idan ne muku wannan sallah lam usalli bikum ghayraha Mana kaman shi ma ta wajen bangaren tawazu'u tun da dai an ce sallah shi ya wuce yi sallah ya nuna ya nuna ya isa yake to a gaskiya in na yin wannan in an jima za mu sallah ba zan kare ba sai da wani kuma yi faƙala ma'aruf subhanallah أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى أشياء كما صلى ذاك وتصلى وانت من كان عفاري ذاك كي ينظر مثالا صلى أصباك إني مكو صلى أصباك بذلك أرى تبا بذلك أرى وتصلى مكو وتصلى وتصلى كي كان هذا ما ذاك يا ظهر كان كفا ka yi sallar asubahi da niyyar za ka yi azhar in azhar ta zo za ka yi kamar ai kai mana sallar ban kwana na'udhu billahi min tulil amali muna roƙon Allah ya tsare mu daga dogon buri yana fa wancan du'a'i ne yana wancan fada ne to kun ga yadda ake taimakon juna in yanzu ne ka gaya mutum haka sai ya nemo ta magana ya rama sai ya nemo to ai ni ma da nake faɗi din ba kaza ke ka yi mutum magana ya ji magana karta kawai ya zauna ya ce eh shi ma ya jira wata rana ko za ka zamin ya tuna maka a nan ta kire mara bi dole al'amali fa innahu a khayral amali dan yana hana kyakkyawan aiki فهذه أحوال الزهاد wannan su ne matsayin maguda duniya fi kasar al'amali eh? Eh, wai saboda wa'ina hala sai mu take wa kadawar rancen saboda hafi da hawa da wa'ina halaye ne na sama zai tattara karatu ne hafi da hawa da su habi fi kasar al'amali wa kullama kasura al'amalu kaman wani ta'kidi ne da bayani ya kai duk lokacin da mutum ya rage buri jaddal amala kaga fa'ida ba kamar ake ne tsoron Allah a gama maganar tsoron Allah kowa hankalin ya sa ya tashi yana kuka yana mai ceto kunga kan nan da muke ba zai fitar da mu ba wannan hankalin mu da ya tashi ba zai fitar da mu ba jama'a mu canza aikin mu to shine kaga fa'idan karatun din kenan in dai kana jin tsoron Allah to zaka canza aiki in kawai don kuka kai kuka ne kai kawai to wannan kuka na ka bai da ma kawai bai rage ma komai jad al amal bi annahu yuqaddiru an yamuta domin yana shiryawa kansa yau daidai waya yau bai mutu ba zai mutu yau fa yasta'iddu istidada mayyit sai tanadi tanadin makace faida amsa shekar Allah In ya yi maraice zai gode wa Allah da iko ya kai shi yamman nan wata baiwa ce daban ala salamati wa kaddara. annahu ya mutu tilka laila ya shi ya dai daren nan ne zai mutu fa shi da ila al idan dare kuma yanzu mutum gashi yamma ta zai gode wa Allah Allah ya fa yanzu ne nan ya gama shi ashe mutuwa a daren nan ne to yanzu a daren nan ne mai yiwuwa za ka zo mene ne shi eh kuma yamna barin da shimfiɗa gadon baɗi yana gane eh kasar wa kullum kasar li'annahu li'annahu yuqaddiru dai ko أو غمسا كان نعوذ بالله من قول العمل بر fa'ina ina ah, dogon buri na hana kyakkyawan aiki misalin yanzu za ka yi mana sallah asubahi ka ɗauka ita ce ta ƙarshe ai za ka yi mana sallah asubahi mai kyau ko amma ka ɗauka da azahar za ka yi sallah in an kai mu azahar ka faɗi komai ko dole abin ne wannan zai taimaki mutum kyakkyawan aiki durin da ka zo za ka yi sallah ka tuna sallah ƙarshe ce ai ko za ka ga kyau ko hmm. amma buri na hana kyakkyawan aiki wadda ɗako